fitaccen malamin addinin musulunci nan da ke Najeriya a garin Kano ya magantu cikin wani faifan audio da muka samu a yanzu haka kan batun ƙasar Faransa tun bayan juyin mulki a jamhuriyar Nijar na 2023-26 ga watan Yulin da ya gabata al'amari dai ya fara caccaɓewa ƙasar faransa kamar yadda shehin malami sheikh malam amin ibrahim dora ya bayyana mana a cikin wani ɗan takaitaccen odiyo da za mu sanya muku a yanzu haka sakamakon juyin mulki da ya jawo taɓarɓarewar ƙasar faransa da faɗawa cikin wani hali na rashin samun tattalin arziki wadatacce hakan yana nuni da cewar ƙasar faransa na yin ƙarfi da karfa-karfa ga jamhuriyar Nijar ɗin don azurta kansu da al'amura da suka danganci arzikin jamhuriyar Nijar ɗin. Za ku tabbatar da hakan dai ta bakin shehin malamin fatan mu dai Allah ya tashe mu alkhairi mai sauraro kafin nan da mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka. Mun gode, ai sauraro lafiya. za ku ga ƙasar faransa ta shiga musifa ta shiga bala'i tattalin arzikin ta ya kare allah ya sa mata a afirka duk nijar ɗin nan da sauran ƙasashe da faransa ta cutar da su ta zalunce su yanzu gashi nan kowa ya kwace kansa duk ƙasashen nan da suka je mulki mafi yawan su renan faransa sun gaji da zaluncin faransa sun gaji da cin zalin faransa saboda ba sa son allah da manzansa bai daɗe ba shugaban faransa da yin wannan abu Allah ya kawo daga cikin mabiyansa ya kwantsa masa mali aka samu wani ya kwantsa masa mali ga dai a ce kana shugaba ka zo kana gaisa da mutane kawai wani wani wani kawai zauna gari banza ya samu kuncin wato Mr. President ya kantse shi da mali wannan ba komai ya jawo masa ba ai ba shi kadai ne baya sallah ba akwai waɗanda suke shugabanci da yawa ba su yarda da Allah da manzansa ba amma an ce addinin su ce ba ruwan su ko ai je addinin su kundinu kun wali sai kaga Allah ya kyale su har su je su haɗu da shi amma ka ce abokin faɗan ka manzon Allah ne wallahi ka ka gama yawo eh turosan ka ya bushe da maka gaskiya wanda ya taba annabi baya tsawon rai baya dadewa mulkin sa ba kasar la ya lalata kasar shine abin da shekul isra'i ke faɗa anan a takaice cewa idan suka je wata ƙasa sukan zagaye ƙasar ai ta yaƙi ai ta yaƙi a ki shiga a kasa fita suka ce to amma da mun ji mutanen garin suna faɗa mummunan magana ga manzo Allah to mun san an gama da su ba a kwana ɗaya biyu da mun yi wata guda muna gwabza yaƙi da su ba mai nasara ba su nasara kan ba amma da sun faɗi mummunan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam mun san cewa kashin su ya bushe shikenan kawai mun san wato mun gama da su ce ba a kwana biyu sai abin ya faru da su to wannan kenan Allah shi kyauta Allah kuma ya ƙara kama wa jamhuriyar Nijar janar Abdurrahmani Tani da kuma ƙasashen al'umma musulmi baki ɗaya. Ala ayi halin dai tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 ƙasar Faransa ta shiga cikin wani hali al'amarin ya fara sauya mata ta fara gane kanta cewar ba za ta iya ba sai da ƙasashen Afirka. domin tattalin arzikin ƙasar jamhuriyar Nijar shine a kan gaba wajen arzikin ƙasar Faransa. Tun bayan juyin mulki dai lamari ya fara caccaɓewa kamar yadda rahotanni suka dinga bayyanawa. Tun bayan juyin mulkin ƙasar Faransa ta shiga cikin wani hali na ni'asu wanda muna roƙon Ilahu Jalla mai duka ya ƙara sawa su ƙara faɗawa cikin wannan hali ya kuma yi wa jamhuriyar Nijar ja gaba da kuma dafa musu ta hanyar tattalin arziki da zaman lafiya da dukkan wani lamari da zai kawo ci gaba a jamhuriyar Nijar ɗin kamar yadda a yanzu haka dai Rasha, Iran da Turkiya suke ta ƙoƙarin haɗa kai da kuma samun kyakkyawar dangantaka tsakaninsu da jamhuriyar Nijar ɗin don ciyar da ƙasar gaba wanda ko a cikin wannan mako shugaban gwamnatin sojojin kuma minista ali lamini ya ziyarci kasar rasha turkiyan da kuma iran din wanda ake kyautata mu'amala ce mai kyau da za a gurfanar tsakanin waɗannan ƙasashe don ciyar da jamhuriyar nijar gaba to muna roƙon ilahu jalla mai duka ya ci gaba da dafawa ya kuma tsare jamhuriyar nijar daga sharrin masu sharri da kuma makiya mahassada masu son ganin jamhuriyar Nijar ɗin ta faɗi ƙasauwar to muna roƙon Allah kai mana gamdakatar kai mana mai kyau ka iya mana ba za mu iya ba a dukkan lamarinmu mai sauraro muna godiya da kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka sai dai za mu so mu ji kwamen ɗinka tsokacinka ko kuma wani rahoto da kake ɗauke ta shi ta wannan lambar whatsapp ɗin tamu kamar yadda kake gani haka zalika idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe mun gode bi salam a huta lafiya daga tashar hausar mu tv sai mun ji